بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا يدرسي نبي زامي أتكن لتابن muqaddimatul izziya na fikihun ibadat wal mu'amalat a matsabar imam malik ibn anas rahmatullahi alaih yau uku yau takwas ga watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi babi na farko shine albabul awwal fi tahara babi na farko a cikin at-tahara sarki at-tahara abinda ake nufi da at-tahara a lugha an-nadafa tsafta asalin asalin ma'anar tahara kenan an-nadafa a shari'a kuwa ana itlaqin da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine tsarkake tsarki daga shirka da Allah da kuma tsarki daga miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun sifofi na zuciya kamar hasada da keta da ƙiyayya da riya da rashin kunya duk wannan tsahara ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa kudmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi sadaka daga cikin dukiyarsu za ka tsarkake su da karɓarka ta sadaka to malaman tafsiri sun ce tsarkakewar da mutum yake samu yayin da ya biya sadaka shine za a tsarkake shi daga cutar rowa da cutar mako da da wato kwaɗayi wanda yake cututtuka ne na zuciya waɗanda sukan kai mutum ga rashin imani baki ɗaya. wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wadda yake ita ce ma'anar da aka kulla babin dominta shine a sifa ce sifa da wanda ya sifantu da ita za bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا يدرسي نبي زامي أتكن لتاب مقدمة العزية نا فكهم عبادات والمعاملات أما تبر إمام مالك ibn anas rahmatullahi alai yau uku yau takwas yau takwas ga watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi babi na farko shine albabul awwal fi tahara babi na farko a cikin at-tahara sarki at-tahara abinda ake nufi da at a lugha an tsafta asalin asalin ma'ana Allah baya karban sallar ɗayan ku yayin da yayi hadath wato ma'ana yayin da tsarkinsa ya kare ma'anar hadath asalin ma'anar hadas shine wani abu wanda aka fara da babu shi sai ya faru wato kamar da ana kaddara cewa kana da sifar tsarki da wannan abin ya zo sai ya haramta maka yin ibada to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi idza ahdatha daga nan malaman fiqh suka samu wannan sifa ta alhadath shine abin da yake idan yana jikin in mutum ya sifanta da shi to ba zai halatta a gare shi ya aikin ibada da aka sharɗanta mata tsarki ba saboda haka tsarki shine kawar da hadath gefe na farko kenan na biyu kuma kawar da alhabar wato kawar da dauda shine kawar da najasa abinda yake idan da najasa najasa sifa ce wadda take hana a yi sallah da abin ya sifantu da ita kamar ba za ka yi sallah da nigar da ta sifantu da najasa ba ba kuma za ka yi sallah a kan abin ya sifantu da najasa ba to idan ka kawar da wannan ka samu tsahara saboda haka kaga tsahara iri biyu ce akwai abadda ake sifantar da ita ake sifanta wato jikin mutum da sifantuwa da wannan jikin mutum wato ake hukunta samuwarsa a jikin mutum ba ganinta ake ba mutum ya alwala ana ganin sai za ka gane mai alwala da wanda ba shi da alwala amma ana hukunta cewa mai alwala zai iya yin sallah a hukunta cewa mara alwala ba zai iya yin sallah ba mai alwala zai iya yin tawafi mara alwala ba zai iya yin tawafi ba tare da cewa ba a ganinta ba kamar najasa ba ce wanda yake ana ganinta mutumin da ya zamanto jikinsa akwai jini a ciki kaga ba zai sallah da jini ba sai ya je ya wanke shi to wannan wanke jinin da ya yi ba nau'in ba ba ya sha bamban da tsarkin alwala tsarkin alwala taharatul hadath ne don ana sifanta hukuncin jikin mutum ne tare da cewa jikin mutum ya sifantu da wannan sifa ta tsarki amma kamar mutum jikinsa akwai jini ya je wanke wannan jinin wannan taharatul khabar kenan kawar da dauda kawar da najasa to wa'annan ma'anoni guda biyu su ne ma'anar tahara su ne abinda za mu yi magana zai a malam zai fantuwa da wannan jikin mutu wato ake hukunta samuwar tahara shine sarki me yasa malamai suke fara magana akan wannan abin da suke fara magana akan wannan shine ibada ta fi kowace girma ita ce sallah kamar yadda sayyidina Umar ya ce inna ahamma amrikum as al'amarin al'amarinku da ku komai muhimmanci shine sallah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce farkon farkon abin da za a yi mai mutum hisabi in ta inganta sauran ayyukan ma sai a ce ku kyale shi kin yi in ta ɓaci sauran ayyukan ma kuma za su ɓaci to saboda sallah manufa ce kuma sallah ba za ta yiwu ba dole sai da an sai an cika sharuɗanta to shi yasa malamai suke fara kawo sharuɗan sallah kafin su shiga kawo batun hukuncinta da sifofinta da yadda ake yin ta da sauran abubuwa da suka rataye da ita kaga sai su fara magana akan tsahara sannan alwala da wanka wanda yake yana cikin tsahara ɗin da taimama sannan a zo a yi magana a kan sharaɗi na biyu su ne lokacin sallah sannan a yi sharaɗi na uku shine fuskantar alƙibla sannan sharaɗi na hudu rufe al'aura duk wannan shimfiɗa ake yi masalla to saboda sallah ita shine shine shikamakin farko na addinin musulunci ginshikin farko na addinin musulunci bayan shahada da ya zo a cikin ginshikin musulunci guda biyar shi yasa ake farawa da ita to sai a fara da sharuɗanta shine a ɗaya daga cikin sharuɗan shine tsarki wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ishara ga wannan sif wannan sharadi na tsarki inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan yayi hadath idan tsarkinsa ya kare har sai yayi alwala da kuma hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yake shi ma hadisi ne hasan a miftahu at-tahur wa tahlilu at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mabudin sallah shine sarki hmm. haram har huruminta kuwa wanda in ka shige shi zaka shiga cikin huruminta shine kabbara in ka karrama kabbara harama ka shiga cikin hurumin sallah wa tahliluha at-taslim fita daga cikin sallah kuma shine sallama saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yace miftahuha at-tuhur hmm. mabudinta shine tsarki qala Allah ta'ala wa mina wa anzalna minas sama'i ma'an tahura malam sai ya bude da fadin Allah madaukakin sarki da ayar alqur'ani domin ai tabarruki da ayar at-tahara shine sarki me yasa malamai suke fara magana akan wannan abin da suke fara magana akan wannan shine ibada ta fi kowace girma ita ce sallah kamar yadda sayyidina Umar ya ce inna ahamma amrikum as-sala al'amarinku da fi komai muhimmanci shine sallah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isa ce farkon farkon abin da za a yi mai hisabi in ta inganta sauran ayyukan ma sai a ce ku kyale shi kin in ta ɓaci sauran ayyukan ma kuma za su ɓaci to saboda sallah manufa ce kuma sallah ba za ta yiwu ba dole sai da an sai an cika sharuɗanta to shi yasa malamai suke fara kawo sharuɗan sallah kafin su shiga kawo batun hukuncinta da sifofinta da yadda ake yin ta da sauran abubuwa da suka rataye da ita kaga sai su fara magana akan tsahara sannan alwala da wanka wanda yake yana cikin tsahara din da taimama sannan a zo a yi magana akan sharaɗi na biyu su ne lokacin sallah sannan a yi sharaɗi na uku shi kansa mai tsarki ne kuma yana tsarkake waninsa dalilin da ya sa malaye wannan fassara kuma wanda yake shine mazhabar jumhurin malamai shine mazhabar imam malik da imam shafi'i da imam da imam ahmad ibn hanbal cewa alma'u tahur ruwa wanda yake mai tsarki a tahur shine mai tsarki mai tsarkakewa abin da yasa suka sifanta shi da haka saboda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin kissar suratul anfal wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum idh yughashyikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi ka gani ashahid shine wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi kuma Allah ya sauka ya rinka sassaukan muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da shi ruwan da ya saukar daga sama me Allah ya sifanta shi da shi a wannan ayar ya zai tsarkake ku da shi yana tsarkake ku domin ya tsarkake ku da wannan ruwan saboda haka kaga ya fassara alma'u tahur din da ya faɗa a can kenan alma'u tahur shine mai tsarkake waninsa yace yutahhirakum ya tsarkake ku ba wai ruwan ne zai tsarkaka ba a'a shine zai tsarkake waɗansu saboda haka wannan ayar ta sifanta ruwan da ake tsarki da shi ta sifanta ruwan da ke saukowa daga sama da cewa mai tsarkakewa ne ga waninsa idan mai tsarkakewa ne ga waninsa dole ya zamanto shi ma mai tsarki tunda inda ba shi da tsarki ba zai tsarkake waninsa ba saboda haka wannan shine hujjan jumhurin malamai cewa abin da yake ruwan da yake ruwa da Allah ya sifanta shi da cewa at-tahur shine mai tsarkake mai tsarki da kansa mai tsarkakewa ga waninsa wannan shine jinsi na farko na ruwa kama al-bahr yace misalinsa kamar ruwan teku ma'ul bahr ruwan teku ma'ut tahur ne domin me domin idan ba ruwan sama nan dai kaga ayar ta sifanta cewa ruwan sama ruwa ne tahur ko mai tsarki mai tsarkakewa to amma wajen misali sai ya ce ma'il bahar ma'ul bahar ba daga sama ya zo ba ba ruwan sama ba ai ba ruwan sama bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wannan a sifa kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin muwatta da cikin littattafan sunan cewa waɗansu mutane sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana ma'ana qalilan min al-ma fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahar suka ce ya rasulullah muna hawa muna shiga cikin teku mu ɗauki ruwa qalilan dan kaɗan muke ɗauka ruwan da muke tafiya da shi idan muke alwala da wannan ruwan atishna sai kishi ya kama mu to yawa zami afa na tawabba umin ma'il bahar zami iya alwala da ruwan teku wannan ruwan kuma mai daɗi da muka ɗauke shi mu rinka shan sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu ruwan sama din ai ruwan teku shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mushen da ya mutu a cikinsa halal ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ruwan teku da cewa at-tahur ne mai tsarkakewa ne saboda haka mafhumin wannan za a iya yin alwala da ruwan teku tunda wannan a kansa aka yi tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce musu na'am kaga inda ya ce musu na'am kaga kawai tambayar ta tsaya akan amsa ta tsaya akan kawai abin da suka tambaya ne amma sai ha kara musu fa'idar ilimi cewa shi ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa ba kawai alwala za ku iya yi ba wanka ma za ku iya yi wanke na jasa ma za ku iya yi ko ba kawai ruwan teku ba hatta abin da ya mutu a cikinsa ba ku yanka ba za ku iya cinsa halal ne ya ƙara musu bayani a kan tambayar da suka yi walbi'ir da ruwan rijiya ruwan rijiya shi ma mai tsarki ne mai tsarkakewa shi ma saboda asalinsa ruwan sama ne ruwan sama ne ya zo ya ƙare a cikin rijiya kuma sannan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tawadda min bi'ri buda'a ya kasance yana alwala daga wata rijiya da ake ce mata bi'ir buda'a wata rijiya ce a cikin madina wadda saboda ruwanta ya daɗe idan aka ɗauko shi sai ka rinka ganin har launinsa ya canza amma ba saboda abin da ake jefawa ne a cikinsa ba saboda daɗewa da ya yi kamar yadda malamai suka bayyana wal matsar da ruwan sama ruwan sama ruwa da ya sauko daga sama duk waɗannan nau'i guda uku na ruwa idan lam ya taghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga cikin sifofinsa guda uku ba su canza ba menene sifofi guda uku na ruwa wahiyar laun launinsa bai jirkita ba wa ta'am da ɗanɗano wa rih da ƙanshi ruwa an san shi ba shi da launi gare gare yake ba shi da ɗanɗano ba shi da zaƙi ba shi da ɗaci ba shi da bauri hmm, asalin ruwa Warri haka dalilan ɗan kaɗan muke ɗauka ruwan da muke tafiya da shi idan muke alwar da wannan ruwan a na sai kishi ya kama mu to yawa zami afa na tawabba min ma'il bahar zami ya alwala da ruwan teku wannan ruwan kuma mai daɗi da muka ɗauke shi mu rinka shansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu ruwan sama din ai ruwan teku shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mushen da ya mutu a cikinsa hil halal ne dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ruwan teku da cewa at-tahur ne mai tsarkakewa ne saboda haka mafhumin wannan za a iya yin alwala da ruwan teku tunda wannan a kansa aka yi tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce musu na'am kaga inda ya ce musu na'am kaga kawai tambayar ta tsaya akan amsar ta tsaya akan kawai abin da suka tambaya ne amma sai ha ƙara musu fa'idar ilimi cewa shi ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa ba kawai alwala za ku iya yi ba wanka ma za ku iya yi wanke najasa ma za ku iya yi ko ba kawai ruwan teku ba hatta abin da ya mutu a cikinsa ba ku yanka ba za ku iya cinsa halal ne ya ƙara musu bayani a kan tambayar da suka yi walbi'ir da ruwan rijiya ruwan rijiya shi ma mai tsarki ne mai tsarkakewa shi ma saboda asalinsa ruwan sama ne ruwan sama ne ya zo ya ƙare a cikin rijiya kuma sannan an waito annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tawadda min bi'ri buda'a ya kasance yana alwala daga wata rijiya da ake ce mata bi'ir buda'a wata rijiya ce a cikin madina wanda saboda ruwanta ya daɗe idan aka ɗauko shi sai ka rinka ganin har launinsa ya canza amma ba saboda abin da ake jefawa ne a cikinsa ba saboda daɗewa da ya yi kamar yadda malamai suka bayyana wal matsar da ruwan sama ruwan sama ruwa da ya sauko daga sama duk waɗannan nau'i guda uku na ruwa idan lam ya taghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga cikin sifofinsa guda uku ba canza ba menene sifofi guda uku na ruwa wahiyar laun sa bai jirkita ruwa wal azira da kuma bayan gida duk waɗannan ba sa tare da ruwa saboda haka idan ɗaya daga cikin su wanda aka ambata wanda yake dama bisa al'ada baya kasancewa tare da ruwa sai ya zo ya haɗu tare da ruwa ya jinkirta ɗaya daga sifofinsa guda uku to wannan ruwan bai zamanto ma tahur ba babu ɗin ya zamanto at-taghayyur wannan ka'ida ijma'in malamai ne akwai hadisi da ya ishara gare ta hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khalaqa Allahu al-ma'a tahura illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw riha Allah ya halicci ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai dai abin da ya jinkirta ɗanɗanonsa ko ƙanshinsa ko launinsa wannan hadisin hadisi ne da'if bi ittifaqil ulama bai inganta ba amma yana daga cikin hadisan da malamai suke kawo shi a cikin misalin hadisin da isnadinsa bai inganta ba amma hukuncinsa tabbatacce ne malamai sun yi aiki da shi sun karbe shi ba wanda ya saba dukkan malamai sun yarda da abin da wannan hadisin ya kunsa shi yasa ne ake cewa hujjar wannan hadisin ijma'i saboda haka ijma'i ya dogara ga hadisin kenan shi yasa in an inganta hadisin an inganta shi ne bisa cewa ijma'in malamai ya tabbatar da abin da hadisin ya nuna saboda haka kenan kun ga duk abin da yake idan aka idan wani abu ya zo ya haɗu da ruwa har ya canza masa suna da yanzu ba a kiransa ruwa aka kira shi da abin da aka da abin da ya canza shi ya jirkita sa to wannan ya fita daga cikin alma'ut tahur daga cikin misalan wannan kama akwai ma'uz za'afaran masu abin nan a masu tibbun nabawi masu abin nan a likitancin da ake yi ta alkur'ani da sunna za ka cewa ka je ka samu ruwan za'afaran kaga wannan ruwan za'afaran ba ma ba bane ma'ana an hada shi da za'afaran ko kuma an tatse turaren za'afaran din ya zamanto ruwa ko ma'ul ward ma'ul ward asalin sa ward ruwa ne da ake da ake tatse shi daga jikin fulawar ward rose in aka tatse shi sai ya zamanto ya fito da ƙarfi sosai to sai a sa masa ruwa a hankali ana sa masa ruwa da waɗansu dabaru da ake yi har sai ya zamanto yadda ake sayar da shi idan koyaushe ruwan ya yawa tsadarsa sai ta ragu koyaushe ruwan ya yawa sai tsadarsa ta ragu wanda ya fi kowanne wanda ya fi rashin ruwa ya fi tsada don shi ne in ka sanya shi a jiki sai ga ya kwana da kwanaki a jikinka bai tashi ba to wannan ruwan har ta kai ma cewa waɗansu suna amfani da wannan ruwan domin a sanya ruwa ya daɗi za a ga kamar a gidajen larabawa suna da wannan al'ada in suna so su karrama mutum sai a kawo masa ruwa ruwan sha ne amma sai ɗan zuba masa wannan ruwan wardiɗin a ciki sai ka ji kana shan ruwa da kanshi to mutumin da ya saba da ruwa na ɗabi'a wanda Allah ya ba mu labarin sa nan wajen kaje ka sha wannan ruwan sai ka ji kan sha wannan wani irin ruwa ne kai an yi gan a girma ba kai kuma kana ganin an bata maka al'amari to wannan ruwan in har ya canza ɗanɗanonsa ya canza ko ƙanshinsa ko launinsa to wannan bai zama to alma'ul tahur ba domin shi ruwan ruwan wart baya daga cikin ruwan da baya daga yana daga cikin abin da yake ba a hada shi da ruwa galiban za ka raba shi ne daban da ruwa fa in zayyara shay'un min awsafihi thalatha bima zukir. idan wani abu daga cikin sifofi idan ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku ya jirkita ya canza da abin da aka ambata shine menene aka ambata ma aka ga da abin da ya canza shi ya jirkita kamar sa to wannan ya fita daga cikin alma'u tahur daga cikin misalan wannan kamar akwai ma'u za'afaran masu abin nan masu tibbun nabawi masu abin nan a Likitanci da ake yi ta alkur'ani da sunna za ka cewa ka je ka samu ruwan za'afaran kaga wannan ruwan za'afaran ba ma'ut ba ne? ma'ana an hada shi da za'afaran ko kuma an tatse turaren za'afaran din ya zama ruwa ko ma'ulwar ward ma'ul ward ruwa ne da ake da tatse shi daga jikin fulawar ward rose in aka tatse shi sai ya zamanto ya fito da ƙarfi sosai to sai a sa masa ruwa a hankali ana sa masa ruwa da waɗansu dabaru da ake yi har sai ya zamanto yadda ake sayar da shi idan koyaushe ruwan ya yi yawa tsadarsa sai ta ragu koyaushe ruwan ya yi yawa sai tsadarsa ta ragu wanda ya fi kowanne wanda ya fi rashin ruwa ya fi tsada don shi ne in ka sanya shi a jiki sai ga ya kwana da kwanaki a jikinka bai tashi ba to wannan ruwan har ta kai ma cewa waɗansu suna amfani da wannan ruwan domin a sanya ruwa ya daɗi za a ga kamar a gidajen larabawa suna da wannan al'adar in suna so su karrama mutum sai a kawo masa ruwa ruwan sha ne amma sai a ɗan zuba masa wannan ruwan warjikin a ciki sai ka ji malaman fuqaha da kuma usul shine ma asqata abinda idan yi zai zamanto ba za a ce maka sai ka sake yin sa ba alal misali a ce mutum ya yi sallah mutum ya yi sallah ba shi da alwala za a ce a lamta siha salatu ko fala ta salatu ko sallarsa ta inganta ba me ma'ana sallarsa ta inganta ba ma'ana ko bayan shekaru nawa ne sai ya dawo ya sake sallar tasa wannan a cikin ayyukan ibada kenan a cikin ayyukan mu'amala kuma in aka ce abu la ya babu siha babu inganci bai inganta ba wato abinda aka sanya abinda shari'a ta rattaba a kansa to ba zai samu ba an wajen mu'amala ne alal misali idan kai ciniki in ka zo ka sayar da gidanka sai ya zamanto cewar cinikin gidan nan da aka yi an rattaba hannu lokacin nan liman yana kan mimbari ana faɗi ba wannan cinikin wajen jimhurin malamai ya inganta ko bai inganta ba eh eh da ji an yi shiru bai inganta ba tun da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zarul bai ku bar ciniki to da haka yayin da kai kuma ya ayyuhal ladina amanu idan udiya li salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai kai baka bar ciniki ba sai kaje kana kulla cinikin gida a lokacin nan to ma'ana in malamai suka ce wannan ciniki bai inganta ba ma'ana transfer ta mulkin gidan daga kai mai sayarwa zuwa wanda ya saya bai inganta ba saboda haka wannan da ya zo idan ya zo ya ce ka fita daga cikin gida zai shiga to sai a ce a'a ba za ka fita ba kuɗin kuma da ka bayar ga wanda ya saya bai halatta ya amfani da shi ba sai ya mayar da shi in wajen aure ne in aka ɗaura aure babu waliyi za a ce wannan auren bai inganta ba saboda babu rukuni ma'ana in aka ce aure bai inganta ba bai halatta shi mijin ya sadu da matar ba in ya sadu da ita ya saba ma Allah madaukakin sarki in yana sanar da rashin inganci in babu wata shubha to mu shine ma'anar la fala yasihhu alwudu minhu yace alwala da wannan ruwa ba za ta inganta ba saboda haka idan mutum ya alwala da ruwa da ruwa wanda yake ba tahur ba wannan alwalar ta sabace ba me yasa ya zamanto alwalar sabace ba ma'ana saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da yin alwala ya ayyuhal na amanu la taqrabu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq hayya zuwa inda yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu kaga sai Allah ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba bayan yayi hukuncin cewa in za ku yi sallah ku yi alwala ya da yadda za a yi alwala sai ce to in kuna cikin halin tafiya ko kuma da sauransu dai ba ku samu ruwa ba yake falam ta jidu ba ku samu ruwa ba fata yammamu ku yi taimama kaga wannan me Allah ya kira abinda ba ku samu bai kira shi ruwa shine wancan ruwan da yace yana saukar da shi daga sama alma'ul mutlak ruwa wanda ba a sa masa kaidi ba ba ruwan warji ba ba ruwan za'afaran ba ba ruwan tsala ba ba ruwan zuma ba sai ce ruwa in ba ku samu ruwa ba ba za ku je ku alwar da ruwan zuma ba ba za ku alwar da ruwan za'afaran ba ku je ku yi taimama inda za a iya yin alwala da wani abu wanda yake ba ruwa ba da Allah zai ce akwai wani wasita saboda haka abu guda ruwa ne in babu ruwa kuma to babu wani abu da za ka yi na tsarki sai dai ka koma zuwa ga taimama kai amfani da turbaya saboda haka kenan kaga ruwan da ya canza har ya tashi da ruwa da ruwa wanda yake ba tsahur ba wannan alwalar ta sabace ba me yasa ya zamanto alwalar sabace ba ma'ana saboda Allah madaukakin sarki ya ce dangane da yin alwala ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi hayya zuwa inda yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu kaga sai Allah ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba bayan yayi hukuncin cewa in za ku yi sallah ku yi alwala ya sifanta yadda za a yi alwala sai ce to in kuna cikin halin tafiya ko kuma da sauransu dai ba ku samu ruwa ba yace falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba fatayammamu ku yi taimama kaga wannan me Allah ya kira abin da ku samu bai kira shi ruwa shine wancan ruwan da ce yana saukar da shi daga sama alma'ul mutlaq ruwa wanda ba a sa masa kaidi ba ba ruwan wardi ba ba ruwan za'afaran ba ba ruwan tsala ba ba ruwan zuma ba sai yace ruwa in ba shine nabif a lokacin ana amfani da shi ana guzurinsa da suka rasa da sahabbai suka rasa ruwa da suka rasa ruwa bai ce a kawo nabi a zuwa ya alƙa ba sai aka jira sai da Allah ya saukar da ayar taimama to wannan shi ma ne yake ishara ga nan wajen yace fala yasihhu alwudu'u minhu wala alghusl haka zalika wanka wankan janaba wanka shine wanda ake kawar da babban babban rashin tsarki. wala istinja haka zalika bai halat baya halatta ai istinja shine sarki alistinja shine shine nau'i na biyu na tsarki mun ce tsahara tsarki nau'i biyu ne ko akwai tsaharatul hadath akwai tsaharatul khabath taharatul hadath shine abin da yake a jikin mutum sifa ta hukunci shine alwala ko wanka taharatul hadath kuma shine kawar da najasa daga ciki akwai istinja shine tsarki ga wanda ya bawali ko wanda ya bayan gida shi ma ba za ka yi ba sai da ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace yayin da balaraban daji yayin da bakawai ya zo ya fitsari a masallaci kamar yadda zo a hadithin jabir sahabbai suka yi kansa suna korarsa yace la tudrimu kada ku je ku saba ku sababa masa cutar cutar da za ta tafi ne nabil a lokacin ana amfani da shi ana sa da suka rasa sahabbai suka rasa ruwa da suka rasa ruwa bai ce a kawo nabil a zuwa ya alƙa ba sai aka jira sai da Allah ya saukar da ayar taimama to wannan shi malam yake ishara ga nan wajen yace fala yasihhu alwudu'u min wala alghusl haka da ake amfani da shi domin a tsarkake najasa a tsarkake wuri a kawar da najasa wannan kamar istinja ne to idan ko ruwan da ba in annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kawo ruwan wardu ba ko a kawo simi ko akwai wani ruwa ba wannan ruwan ba sai ya ce kawai a kawo ruwa wanda ya nuna kan cewa kenan idan ruwa ya canza daga sifarsa ta asalin halittar da Allah ya halicci ruwa to wannan ruwan ba za a iya a dukkan nau'i guda biyu na tsahara dinnan ba nan ya ce fala yasihu minhu alwudu wal ghusl alwalada da alwala ba alwala da wanka ba za su inganta da wannan ruwa ba domin ya ishara ga taharatul hadar hmm? walal istinja haka istinja shine wato ma'ana kawar da najasa domin ya ishara ga taharatul hadar cewa dukkanin su su biyu din ba za a yi da ruwan da ɗaya daga cikin sufofin sa dinnan guda uku suka jirkita ba wal mutaghayyir bi tahir tahir ruwan da ɗaya daga cikin sukofinsa suka canza idan ya jirkita da abin da yake mai tsarki tahir to shi ma mai tsarki ne ghairu tahur amma baya tsarkakewa yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat za a yi amfani da shi wajen ayyukan al'ada ci da sha da da da wanka na na na na na jin sanyi da sauransu za a iya yin amfani da shi abubuwa na al'ada wala yustamalu fil ibadat amma ba za a yi amfani da shi wajen ayyukan ibada lawankan janaba wala wankan haila wala wankan bi'i wala alwala menene misalin wanda ya canza da abahir shine kamar ruwan nono kamar ruwan nono kamar ka je ka samu ruwa ka je ka samu abin nan ruwa wanda yake nan a gora wadda take akwai nono a ciki aka zo aka zuba ruwa da aka zubo da ka zo za ka yi alwala ka zubo ruwan sai ka gan shi fari kama an zuba farar kasa a ciki kaga wannan ya canza kamar sa ta canza to amma alal misali idan gorar an wanke ta inda ya kamata sai ka zo sai ka zuba ruwa shine ake amfani da shi domin a tsarkake jasa a tsarkake wuri a kawar da na jasa wannan kamar istinja ne to idan ko ruwan da ba in annabi sallallahu alaihi bai ce a kawo ruwan wardu ba ko a kawo simi ko akwai wani ruwa ba wannan ruwan ba sai ce kawai a kawo ruwa wanda ya nuna kan cewa kenan idan ruwa ya canza daga sifarsa ta asalin halittar da Allah ya halicci ruwa to wannan ruwan ba za a iya dukkan nau'i guda biyu na tsahara din nan ba nan ya ce fala ya sihu minhu alwudu'u wal ghusl alwala da alwala za wanka ba za su inganta da wannan ruwa ba domin ya ishara ga taharatul hadath hmm? walal istinja haka istinja shine wato ma'ana kawar da najasa domin ya ishara ga taharatul khabath cewa dukkanin su su biyu din ba za a yi da ruwan da ɗaya daga cikin saɗin ɗinnan guda uku suka jirkita ba wal mutaghayyir bi tahir tahir ruwan da ruwan da ɗaya daga cikin sa suka canza idan ya jirkita da abin da yake mai tsarki tahir to shi ma mai tsarki ne ghayru tahur amma baya tsarkakewa yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat za a yi amfani da shi wajen a cikin gora kaga goran ba tsotsar ruwan yake ba so da ba zai cakuɗa da shi ba makwabtakar ruwan yayi tunda a nonon a jikin goran yake an wanke shi amma akwai ɗan sauransa to wannan makwabtakar ta sanya shi ta yi tasiri ya yi tasiri akan ƙanshin ruwan to wannan ba shi babu komai domin bai cakuɗa da shi ba ba a samu haɗuwar juna da shi ba domin an da an samu haɗuwar juna da shi sosai shine ainihin za ka ga tasirin wannan a launi ko a ɗanɗan to shi yasa suke cewa da wani da haka ne suke cewa taghayyurur ra'iha canzawar a a kanshi idan dai bai tasiri akan sauran ba ko bai zamanto ya ya zamanto ta hanyar haduwa bane haduwar madda in dai kamar irin wannan idan an sa abu a cikin ruwa an samu wato makwabtaka na abu ya canza dandano ya canza kanshi sa wannan ba zai cutar ba kamar ruwan da kamar ruwan da yake gudana ne a teku ya zamanto kan cewar saniya ta mutu a gefen a ka kogin ruwan bai taba mushen ba amma idan ka je ka ɗebi wannan ruwan ko da bayan tafiya ne za ka ɗan ji kamar warin wannan saniya to wannan ba zai cutar ba da babu ta zayyo mm, domin bai shiga ciki ba canzawa ba ne wanda ya tasiri wani yana daga cikin furo ɗin matabar imam malik wanda alhanabila ma sun yi muwafaka da su akan wannan نعم eh, idan dai baka ga alamar wato maikon ruwan ya taso sama ba hmm? in da maikon ruwan ya taso sama ba za ka yi amfani da shi ba ma'ana kenan ba ya riga ya yi tasiri a kansa hmm? ya cakudu da shi amma ga kamar shi ma wannan akwai wanda yake malamai sun yi ruksa a kansa shi ne wanda yake da akan yi amfani da shi idan kamar aka yi salkar ruwa robar ruwa da ake amfani da fata a yi shi da ita ake amfani domin a ɗauki ruwa to yawancin aka yi irin wannan fatar domin ta daɗe domin kar ta tsatsage sai a sanya mai man gelo ƙatiran hmm, a ciki sai a sanya shi ta ciki hmm? to wani lokaci ko da an wanke wannan man idan aka zuba ruwa aka zubo shi za ka rinka jin warin man gelo ɗin wani lokaci ma ka gan shi a ɗan sama haka to wannan ba zai tasiri ba domin abu ne wanda yake larurar amfani da wannan ba za ka raba wato salkar ruwa da wannan ƙatsiran ɗin ba kuma ba zai gushe ba a cikin sauƙi to irin wannan shi yasa suka ce suka yi a kansa ta babu istihsan wal mutaghayyir bin najis najis ruwan da ya jirkita da najasa shi ma najasa ne la yusta'malu fi shay'in min adat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan al'ada wala fi shay'in min ibadat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan ibada ma'ana ruwan da ya jirkita da kamar bayan gida ko da abin nan, ko da bawani to najasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin wani abu na al'ada to a nan wajen akwai wakfa yani yanzu ruwan da yanzu mun san cewar yanzu a wannan zamanin namu a wurare a kasashe da yawa ko mu a nan kasar mu da haka ake yi idan aka kwashe ruwan banɗaki aka kwashe ruwan banɗaki ana amfani da shi taki saboda haka waɗansu ma za ka ga sun je suna sayar da shi su je su sayar da wannan ruwan domin a amfani da shi a matsayin taki me hukuncin wannan idan ka yi kayi amfani da shi ka yi cinikin najasa hmm? kuma daga cikin ɗin a ciniki ya zama to abinda za ka sayar da shi mai tsarki ne tsarkakakke ne najasa bai halatta kai ta ba to wannan yana daga cikin furo ɗin da malamai na wannan zamani suka suka dudduba suka yi fatawa a kai sun ce sassa suka ce suka yi afuwa kansa ta babin istihsan wal mutaghayyiru bin najis najis ruwan da ya jirkita da najasa shi ma najasa ne la yusta'malu fi shay'in min al'adat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan al'ada wala fi shay'in min al'ibadat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan ibada ma'ana ruwan da ya jirkita da kamar bayan gida ko da ba abin nan ko da bawali to najasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin wani abu na al'ada to a nan wajen akwai wakfa yani yanzu ruwan da yanzu mun san cewar yanzu a wannan zamanin namu alma at wanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa yana shine mai yana tsarkake mu da shi shine wanda yake ba a dangana sunansa da sunan wani abu na biyu alma'u tahir ruwa wanda yake mai tsarki ghairu tahur ba mai tsarkakewa ba shine wanda ya ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku suka jirkita da abin da yake mai tsarki na uku alma'un najis ruwa wanda yake na najasa alma'u tahur na farko dinnan shine ake amfani da shi a cikin ibada da ayyukan al'ada na biyu ba amfani da shi a cikin ayyukan ibada amma za a iya amfani da shi cikin ayyukan al'ada za a iya magani da shi za a iya sha za a iya wanka za a iya girki za a iya wanke tufa a kwanuka da sauransu da shi na uku shine wanda yake ruwa wanda yake najasa wannan wajen jumhurin malamai haka kashe-kashen ruwa ya suke ba wanda suka saba a nan sai malaman hanafiya da suka ce ruwa biyu ne kawai zahir wa najis mai tsarki da najasa su a wajensu a zahir shi kansa tahur din kawai zahir don haka su a wajensu suka halatta a yin alwala da a aikawar da najasa da dukkan wani abu wanda yake mai ruwa wanda yake kuma yana da karfin kawar da najasa din kamar hal alhal wannan da ake ce vinegar din nan da ake ce masa da hausa eh? ruwan vinegar su a wajen su za a iya amfani da shi wajen kawar da najasa dangana sunansa da sunan wani abu na biyu alma'u tahir ruwa wanda yake mai tsarki ghairu tahur ba mai tsarkakewa ba shine wanda ya ji ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku suka jirkita da abin da yake mai tsarki na uku alma'un najis ruwa wanda yake na najasa alma'u tahur na farko din nan shine ake amfani da shi a cikin ibada da ayyukan al'ada na biyu ba amfani da shi a cikin ayyukan ibada amma za a iya amfani da shi cikin ayyukan al'ada za a iya magani da shi za a iya sha za a iya wanka za a iya girki za a iya wanke tufa a kwanuka da sauransu da shi na uku shine wanda yake ruwa wanda yake najasa wannan wajen jumhurin malamai haka kashe kashen ruwa suke ba wanda suka saba anan sai malaman hanafiya da suka ce ruwa biyu ne kawai zahir wa najis mai tsarki da najis wa idza taghayyara bima huwa min qararihi to idan ruwa ya jirkita da abin da yake qararinsa ne ma'ana mazaun matabbacin matabbacin sa ka turab kamar turbaya kamar ruwa da aka zo na tabki da aka ɗauko ruwan sai ka rinka ganinsa da abin sai ka gan shi ya koma abin nan abin nan haka kamar ruwan jar ƙasa jar ƙasa kamar irin ruwan da aka in ka tashi sayan ruwan tanki yanzu in ba ruwan da ake kawowa daga abin nan daga bayan ruwan borehole, da kuma ruwan da yake zuwa daga daga works in ba wannan ruwan ba in dai ruwa ne da zaka je ka siyo za ka gan shi ah, haka da eh, eh, eh, ya koma wani ruwan kasa-kasa haka ya gurbata yanayin wurin to ya gurbata da karar ɗinsa ne matabbacinsa daga inda aka ɗebo ruwa hmm? katturab wal milh kamar gishiri akwai wani ruwa wanda yake zai zo ƙasar wajen ta gishiri ce hmm? amma wannan ba ana nufin kamar ka jefa gishiri a cikin ruwa ba idan a ce gishiri wanda yake a ƙasa ce wadda take akwai abin nan wai za ta zayyana bi ma huwa min to idan ruwa ya jirkita da abin da yake ƙararinsa ne ma'ana matabbacinsa ka turab kamar turbaya kamar ruwa da aka zo na tafki da aka ɗauko ruwan sai ka rinka ganinsa da abin sai ka gan shi ya koma abin nan abin nan haka kamar ruwan jar ƙasa jar ƙasa kamar irin ruwan da aka in ka tashi sayan ruwan tanki yanzu in ba ruwan da ake kawowa daga abin nan daga in ba bayan ruwan borehole da kuma ruwan da yake zuwa daga daga water works in ba wannan ruwan ba in dai ruwa ne da zaka je ka siyo za ka gan shi Ah, haka da ya koma wani ruwan kasa-kasa haka ya gurbata eh, yanayin wurin to ya gurbata da ƙarar ɗinsa ne matabbacinsa daga inda aka ɗebo ruwan hmm? katturab wal milh kamar gishiri akwai wani ruwa wanda yake zai zo ƙasar wajen ta gishiri ce hmm? amma wannan ba ana nufin kamar ka jefa gishiri a cikin ruwa audu bi tulil muks ko kuma saboda ya dade a waje din ruwa ya dade ba amfani da shi kamar yadda ya faru abinda waɗansu malamai suke ishara abinda ya faru ga bi'ir a kenan ta madina don aka ce aka sifanta ruwanta ma'uha ka usaratu hinna ruwan wannan rijiya kai ka ce wato abin nan ruwan lalle ne da aka tatsi wato ma'ana kamar sa ta canza amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala da wannan ruwan saboda dadewa da rijiyar ta yi da ba amfani da ruwan fa hula ya yadur kainuwa a'a gamsa kuka ɗin ji gamsa kuka ce amma haka kainuwa ma duk tana ciki duk dai abin da yake domin shi ma walla da minhu da kainuwa da wannan a kwalo kwado eh? ba kwado eh? kwado hmm? babu canza canza canza sai dai gansu ita take canza shi kwarai da gaske abin da ya canza ruwan amma kamar su wannan irin abubuwa irin su kainuwa da irin su kwalo din da sauransu bado bado eh bado ne go wanda da abin irin da ake eh to duk wannan ba sa tasiri tunda ba sa canza ruwa eh, to duk waɗannan wanda suka canza da ɗaya daga cikin abubuwan guda uku in ma qarar matabbacin ruwan bi mata wallada minhu ko abinda yake ruwan ne ya kawo shi shine kamar gamsa kuka aubi bi tulil muk ko kuma ya dade har ya zama to dandanan sa ya canza ka jaye wani bauru bauru ko yayi wani yana wani waru wari hmm? to fa innahu la yadur wannan baya cutar da ruwa wa yusta'malu fil adati wal ibadat ana amfani da shi a cikin ayyukan al'adu da kuma cikin ayyukan ibada wa idza waqa'a fil ma'il qalil Ka'aniyatil wobo ililmu ta wabbe wa'aniyatil gusul ililmu tasir na Idan na ta faɗa cikin ruwa wanda yake mara yawa, menene ne ruwa wanda ba shi da yawa? Ya ce ka'aniyatil wobo ililmu kama ƙwariyar ruwan alwala gwangwad, ko butar alwala ruwa ne kaɗan game yin alwala, ko kuma a Daro, ko Baho na yin wanka game yin wanka. shi ma wanne ruwa ne kaɗan? to idan najasa ta fada cikin wannan ruwan walam tughayyir amma bata canza ba bata jirkita shi ba hmm? me hukuncin wannan ruwa domin ce ruwa idan ba ya canza ba da abin da ya fada a cikinsa hmm, yana nan a sifarsa ta asali saboda haka ma'ana wato da za ka zo ka kawo nono kaɗan turfa shi a cikin ruwa ka ga ruwan saboda yawansa nonon bai yi tasiri a cikin ruwan ba za ka yi alwala da shi za ka yi wanka da shi ba komai haka zalika irin mutum yana bayan yana bawali a bawalin ya dan tsirtu kana gani ya tsalle ya fada cikin abin nan cikin butar ta cikin gwangwanin naka gwangwanin nido hmm. kana gani ya fada amma bai canza ba hmm. to kaga bisa wannan ka'ida da muka faɗa hmm. ba yana nan a sifarsa domin mun ce abin da yake cire ma ruwa sifarsa ta tsarkakewa shine canzawa canjawa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku shine dhabit din kamar yadda hadisin abi hurairah ya nuna wanda muka ce ijma'i ne ya tabbatar da shi ko ba haka ba to nan wajen sai ya zama to ruwan ba shi da yawa amma kana da haƙiƙa haƙiƙanci cewa najasa ta fada ciki walam tughayyir amma bata canza shi ba to yaya za a yi yace fa innahu yasihhu at-tathhiru bihi yin tsarki da wannan ruwan ya inganta ma'ana babu za ka iya ya inganta mu lura fa cewa ya inganta hmm? lakin yukra amma makruhi ne idza wujida ghayruhu in aka samu wani ruwan ba wannan ba shi yasa zaka gane kan cewar sihha da halacci ko rashin halacci babu su daban abu zai iya inganta amma kuma ya zamanto cewar ya halatta tare da karhanci kamar wannan ma'ana ruwan na yana nan a cikin asalin halittarsa amma makruhi ne kai amfani da shi me yasa aka ce makruhi ne saboda dalilai biyu dalili na farko shine cewa ɗabi'a tana kin wannan zaka ji in kana alwala din sai kana ganin kamar da ruwan bawali take alwala duk da yake ka san bai canza shi ba hmm? ko wasu ko kuma ya sa maka wasu wasu shine ai wannan shine dabi'a din kyankyami dalili na biyu wanda yake shine yafi karfi saboda ka'idar mura'atul khilaf wato kula da sabanin malamai domin a nan wajen mafaban shafi'iyya da kuma riwaya a cikin mazhabar imam ahmad ibn hanbal riwaya ce mai karfi shine cewa wannan ruwan bai halatta bai inganta ya alwala da shi ba dalilin su saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan balagal al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai kulla guda biyu to ba zai dauki najasa ba najasa ba za ta yi masa tasiri ba in ya kai kulla guda biyu to wato ma'anar wannan in bai kai kulla guda biyu ba fa zai iya cutuwa ga najasa ko shine mafhumin wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi ne cewa ya idan balagal mau qullatayn lam lamya hamilin haɓar in ruwa ya kai kulla guda biyu to wannan ruwan na najasa ba za ta cutar da shi ba to sai malaman shafiya suka ce mafumin wannan hadisi in ruwa bai kai kulla biyu ba in dai najasa ta fada masa ma'anarsa yahmilul khabar zai iya na najasa zai iya ɗaukan ya ɓaci saboda haka suka ce dukkan ruwa da bai kai kulla biyu ba in najasa ta fada cikinsa. ko bata jirkita ɗaya daga cikin surorinsa guda uku ba wannan ruwan ba zai inganta a yi alwala ko wanka ko wani aiki na ibada da shi ba to menene miƙidarin ƙullatayin to nan shine suka yi saɓani nan shine suka yi saɓani ɗaya daga cikin abin da ya sa imam malik bai riko da wannan hadithin ba ke ce domin wannan ƙullar ba a san wace ƙulla ake nufi ba don miƙidari ne na wato kamar garwa ce a ba san miƙidarin wannan duro din ba waɗansu ce kulalu hajar wato irin manya-manyan randunan ƙasar yaman a yanzu dai yawanci dai abinda dai aka yi istikrarin ra'ayi a kai wajen malaman shafi'iyya da malaman hanabila shine a mi'a ritin wanda abin nan mu a wannan zamanin kamar inda malamin shek muhammadu muktar ke kaddara shi yake cewa shine kamar tankin ruwa wanda yake tsawonsa mita ɗaya faɗinsa mita ɗaya zurfinsa mita ɗaya to shi ne kulla aga babban tankin ruwa kenan kusan galan nawa kenan abin kusan irin mai lita nawa kenan mai lita dubu kenan ko lita dubu A lita dubu ne tun da abin da mita ɗaya so mai ibada da shi ba to menene miƙidarin ƙullatayin lita dubu kenan to lita dubu shine miqdarin kullatai ma'ana idan ruwa ya zamanto in najasa ta fada cikin ruwan da yake ƙasa da lita dubu ko ta canza shi ko bata canza shi ba a wajen malaman shafi'iya wannan hadisin ya aiki a kansa ba za a yi alwala da shi ba to dalilin wannan dalilin da yasa malaman mazhabar imam malik suka ce in ka samu in ruwan alwalarka najasa ta fada ko ruwan wankanka najasa ta fada bata canza shi ba za ka iya alwala da shi amma tare da karhanci abinda sa suka ce tare da karhanci saboda sun waiwayi wannan hadisi da kuma wannan fahimtar da malaman shafi'iya suka da haka in ka samu wani ruwan ka fita daga cikin sabanin malamai ka je ka yi amfani da shi to amma in baka samu wani ba ma'ana ka yi aiki da shi ba lita dubu kenan to lita dubu shine miqdarun kullatai ma'ana idan ruwa ya zamanto in najasa ta fada cikin ruwan da yake ƙasa da lita dubu ko ta canza shi ko ba ta canza shi ba a wajen malaman shafi'iya wannan hadisin ya aiki a kansa ba za a yi alwala da shi ba to dalilin wannan dalilin da yasa malaman mazhabar imam malik suka ce in ka samu in ruwan alwalarka najasa ta fada ko ruwan wankan na najasa ta fada ta canza shi ba za ka iya alwala da shi amma tare da karhanci abin da sa suka ce tare da karhanci saboda sun waiwayi wannan hadisi da kuma wannan fahimtar da malaman shafi'iyya zo ka aje wannan ruwan ka je ka ɗebo ruwa a famfo in ka amfani da wannan to wannan makruhi ne ma'ana baka da lada saboda baka yi tsantseni ba wajen ibada to amma in baka da wani ruwan in ba wannan ba wannan za ka yi amfani da shi ko taimama za ka yi in baka da wani ruwan in ba wannan ba eh a wajen imam malik sai ka yi amfani da shi babu karhanci makruhi ne ko ba makruhi ba ne eh ba makruhi bane baka da wani in ba wannan ba eh, inda kana da wani shine zai zama to makruhi amma tunda baka da wani ba makruhi bane a wajen shafi'iya ko sai dai ka kyale shi ka je kai taimama sai ka kyale shi ka je kai taimama والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور ruwan da ake amfani da shi wajen alwala da wanka shi ma mai tsarki ne mai tsarkakewa me alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal shine kamar ka zo za ka yi wankan janaba sai ka je ka tara ruwa a cikin baho ka tara ruwa a cikin baho bayan ka wanke najasar jikinka jikinka tsarki tsarkakakke ne babu najasa a jikinka sai ka je kai ka nutsu a cikin ruwan baho din nan kai alwala abin nan ka wanke jikinka ka gama wankewa ka fito to wani zai iya zuwa amfani da wannan ruwan ya alwala ko ya wanka wannan shine ake cewa alma'ul musta'mal ko kuma ka zo za ka yi alwala sai ka yi alwalar a cikin bokiti ana wahalar ruwa da ka wanke hannunka ruwan yana zuba a cikin bokiti ka wanke hannayenka da fuskarka duk ruwan yana zuba a cikin bokiti babu wani ruwa da za a amfani ba a samu wani ruwa ba za ko kuma an samu wani ruwan ba wannan ruwan za a iya amfani da shi wannan shine alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shine ragowar ruwanka ba kamar a ce alal misali kana da gidauniyar kana da wani kwantena na alwala ko na wanka ka yi alwala a waje ko ka wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shine alma'ul musta'mal ba alma'ul musta'mal shine ruwan da ya zamanto kanci almutasaqit anil a'dha wanda ya fadi daga jikin gabobinka to meye hukuncin sa shi kuma yace wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusl tahur wannan ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ko wanka mai tsarki ne mai tsarkakewa yukrahu at bihi ma'a wujudi ghayrihi wanka da shi a tsarki da shi makruhi ne in aka samu wani sa ma'ana in babu wani ya halatta babu karhanci amma inda wani za ka yi amfani da shi amma tare da karhanci domin wannan dalili shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi alwala bi fadli tahuril mar'a ko da yake wannan bi fadl ne duk da yake waɗansu malamai suna amfani da wannan domin wannan dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya alwala bi fadli tahuril mar'a ko da yake wannan bi fadl ne duk da yake waɗansu malamai suna amfani da wannan akan cewa shine alma'ul musta'mal amma hakikatan alma'ul musta'mal ba shine ba ma'ul musta'mal shine wanda aka wanke gaba tare da shi amma sauran ruwa shi wannan hani ya zo akan mutum ya amfani da sauran ruwan da mace ta yi alwala da shi ko wanka haka ma mace ta yi amfani da sauran ruwan da namiji ya wanka da shi kamata ya yi wankan tare ga baki daya to amma abinda a masallam wata ran ɗaya daga cikin matansa sun yi alwala ko wanka da ruwa sai ya zo zai yi alwala ko wanka da wannan ruwan sai ta ce in ni kuntu junuba ai ni wankan janaba ne da wannan ruwan sai ya ce innal ma'a la yujnib ko la yajnub shi wannan ruwan shi ruwa ai baya janaba janabar ta kice amma shi ruwa ba ba janabar da yake da haka kaga kenan ya nuna cewa alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi za a iya amfani da shi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma abin da yasa suka ci aka ce makruhi ne kai saboda shi ma akwai kyankyani a ciki wanda aka yi amfani da shi aka tattara shi sannan kuma wani ya zo ya sake yin wanka da shi akwai kyankyami a ciki wa fil musta'mal fi ghairihi ruwan da aka amfani da shi wajen wani a wato wani wannan shine ba alwala aka ba ba wanka ba kal musta'mal fi tabarrud kamar ruwan da aka amfani da shi wajen wankan jin sanyi wa ghuslil jum'a kamar ruwan da aka amfani da shi wajen wankan juma'a qaulan biyu ne a cikin mazhaba bil karahati wa adamiha waɗansu suka ce makruhi ne waɗansu kuma suka ce ba makruhi bane abinda ta suka ce wanda suka ce makruhi ne saboda suka duba wannan hadisin na la yatawadda ar-rajulu bi fadli al mar'a kada mutun yayi alwala da sauran ruwan alwalan mace wanda kuma suka ce ba wanda kuma suka ce ba karhanci bane suka ce a to ai wannan ba macen ba alwala ta ba ba wanka ba tunda ba fadli tahur bane za a yi amfani da shi ba tare da karhanci ba a wannan ƙarshen fasalin kenan sai mu tsaya a nan wajen domin a samu damar a amsa tambayoyi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu da Allah ila ila anta astaghfiruka wa tubi ilayk na'am ko da ke za a kira sallah in yaso sai sai a amsa tambayoyi والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم wani zamani da akan sa misali wani sinadari da suka irin su wata cuta saboda kwayoyin cuta to aksari shi ba abu da yake iya kan canza yakan canza launinsa kuma ya canza ɗanɗanon ruwan to ya hukuncin amfani da irin wannan na farko ke na biyu kuma malam kamar irin matsaloli da suke faruwa a wasu ƙasashe na wahalar ruwa yanzu to ta kai ana abin da suke ce ma recycling na ruwa misali na bari aiki da sauran a je a bayar da abin nan to asali ka san na jasa an san na jasa ta shiga ciki to an tace na jasa an ƙara dawa mutum da shi to kada wata kila tafiya ta kama mutum ko kuma wani abu mai musulunci ce game da amfani da irin wannan ruwa A na farko dangane da abin da ake sawa kamar irin su alum da chlorine a cikin ruwa wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke masu tsarki da za su yi tasiri a kan ruwa in suka canza ɗaya daga cikin sifofinsa amma ɗabi'arsu ɗabi'ar irin waɗannan musamman ita chlorine ɗin idan aka sanya za a ga ruwan ya yi haka amma daga ka ajiye shi za ga ya koma gare gare ɗinsa ni na lura da wannan to don haka ne malamai suka ce wannan baya a cikin a nawazil din Sheikh Salih bin Humayd ya yi littafi fiqhun nawazil wato abubuwa wanda suke fararru a cikin wannan zamani ya bayanin hukunci na irin waɗannan ya ce wannan baya tasiri saboda abin nan a canjin ba canji ne wanda yake mamme ba wani lokaci eh, domin daga ka aje ruwan za ka kan cewa wannan a jirkitar ta kauce amma dangane da na biyu kuwa shi ma wannan matsala ce muhimmiya wanda yake malamai sun wannan zamanin sun yi sun yi bincike akai kuma har sun yi fatawa abinda suke fatawa shine kan cewa wannan ruwan za a yi amfani da shi domin hukunci yana gushewa da gushewar illarsa abinda yasa da aka ce najasa ne saboda ga najasar kana gani to amma aka zo aka yi wani abu ya zama kan cewar ɗanɗanon najasar da warinta da launinta duk ya kau sau da haka shikenan ita ma ta kau tunda aka samu wannan sai dai suka ce idan za a samu wani zai ɗauki hukuncin anwa'ul mutaghayyir bi zahir ne idan ka samu ai ba shi ba kai zai ɗauki hukuncin a abin nan ruwan da najasa ta fada bata canza shi ba in ka samu wani kai amfani da shi amma baka samu wani ba za ka iya amfani tare da wannan shi ma kuma ta babin kan cewa saboda akwai kyankyami da ka san asalin wannan ruwan na najasa ne kuma shi yasa su ma za ka ga irin waɗannan ƙasashe din za ka ga suna cewa kar a sha wannan ruwan ba na sha bane kamar ruwan jirgin sama ne ruwan cikin banɗaki a jirgin sama za ka ga sun ce wannan ruwan ba na sha bane wannan ruwan ba na sha to amma duk sai ga ana ta alwala da shi to tunda da ruwa ne a wajen hukuncin ruwa a fiƙihu ya cika cikin hukuncin ruwan alma'ul mutlaq hmm? to amma kuma sun ce kar a sha kar a sha la'alla saboda ƙyanƙyami ne ake gani ko kuma saboda zai iya cutarwa ta lafiya to don haka dai abinda dai gaskiya kam suka yi fatuwa shi ma wani daga cikin abin da suka kawo a cikin fiƙihun nawazi shi cewa za a iya amfani da wannan ruwa bari mu karanta wannan tambayoyin sannan sai mu zo wani ya tambaye cewa me hukuncin yin alwala a bandaki babu laifi ka alwala a bandaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin in zai zo yi wanka yana fara alwala kuma a bandaki yake wankansa in zai wanka kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da Maimuna wajen sifanta wankan janabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da alwala sai dai saboda abinda alwala ta kunsa na azkar na ambaton Allah kamata yayi mutun yayi alwala a wajen bandaki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya ambaton Allah a matsugunin sa don an yi masa sallama yana tsugune yana bawali bai amsa ba sai tukuna bayan ya tashi ya yi tsarki ya yi taimama sannan sai ya amsa sallama da aka yi masa wanda yana kan cewa a cikin halin da kake a tsugune bai kamata ka amsa ka yi ambaci Allah ba a lokacin to don haka a cikin banɗaki mutum sai ya kiyaye sunan Allah daga ambatonsa to kuma a daga cikin sunonin alwala shine wanda suka inganta bayan ka gama alwala ka yi shahada kamar yadda zo a hadithin Umar ibn al-Khattab shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma inni allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin in mutum yayi wannan za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta wanda yake so to kaga an ce mutum ya gama alwala ne to in ku yayi alwala a ban daki sai dai ya jira sai ya fito sannan yayi to domin ya samu wannan gashi kuma ga yin bismillah ma duk da yake mu zo akan wannan ya a sharafi ne ko ba sharafi bane ya inganta hadisin ko bai inganta ba shi ma wannan in ka yi in ka jinkir tauna in ka fito to ya zaka yi da bismillah fa lokacin da zaka yi alwala sai dai ka yi azu ne waɗansu malaman suke cewa sai in mutum ya kama a cikin banɗaki din ne sai ya yi zuciyarsa in ya zuci ba matsala amma wanda ya bismillah zuci za a ɗauke shi hukunci wanda ya faɗi bismillah <laughs> faɗi a zuci ba ƙaul ba ne faɗi a zuci ba wannan ba za a ce ya yi bismillah ba saboda haka bai samu wannan sunnar ba to saboda duba wannan ne yake abin da ya fi mutum ya yi alwala a wajen ban ɗaki to wannan kuma yake cewa me hukuncin yin bismillah a farkon sallah na'am eh amma dai ɗakin ne ai yanzu za ka shiga nan wajen tunda babu jisa ba za ka yi Allah mai ni uzu bika minar kubuti wal khaba'ith ba dole ne to ai ka gani <laughs> da dai waje ne da aka tanada domin yin najasa ya dauki hukuncin bandaki sannan wani ya cewa hukuncin yin bismillah a farkon sallah ko a farkon sallah ko bude sallah babu asali cewa an za a yi sallah in za a fara sallah a yi bismillah abinda ya ruwaito abinda aka ce ana yi in za a fara sallah shine a yi iqama kuma za mutum zai iya yin addu'a kafin a kafin kabbara harama in an tsaya a sau kamar yadda ya zo a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk ba shi da asali wannan eh babu asali a ciki sai dai in zaka dauke shi akan astaghfirullah din ababin addu'a ne amma mu yawanci mu anan muna faɗa ne akan cewa kamar haka ake shiga sallah idan har ma abin da sau biyu ma ake faɗa astaghfirullah astaghfirullah sannan ka ce Allahu akbar wannan in kai haka ka kirkiro wani zikiri sabo a cikin al'umma da Allah ku tsaya gama amsa wannan tambayoyin sannan sai a bada dama na waje su to astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi dan Allah wai idan wannan hadisin yana nuna cewa ko sau ɗaya mutum yayi shine za a gafarta masa ko da ya gudu daga filin yaki ko kuma sai yayi da yawa a ko sau ɗaya yayi hmm? kuma ya nuna kanta yana daga cikin sigogin da ake ake so a yawai an mutum zai istighfari yayi da wannan sigar wannan kuma ya ce wani lokaci idan mutane suna so su sami yalwa istighfari za su rinka yi wani lokaci kuma ya waina ce wannan tsananin da ake ciki addu'ar ma'abucin kifi yunus za a lizimta to wanne ne za mu ɗauka a ciki dubin eh, ita ƙwarar istighfari ne ke kawo yalwa kamar yadda ayoyi suka zo kuma da an bace su ita kuwa addu'ar bunnun wanda ke cikin tsanani Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani bawa da yake cikin tsanani ya roki Allah da addu'ar zunnun face Allah ya amsa masa na malam tambayar ka eh eh shi ne ce abin da ya fi abin daki mutum ya alwala a waje kai tsarki in za ka yi alwala ka fito waje kai alwala ya fi don ka eh in kai babu laifi idan ka yi babu laifin da yin bismillah din ba sharaɗi ne na alwala ba sai dai ka yin yin sunna ta kurce maka hmm. na'am eh eh sunna ne kamar yadda zai zo insha Allah sunna yana daga cikin Fatiha amma a asirce ake yi a asirce ake yi na'am bambancin la yajuz bai halatta ba ma'ana ba za ka yi ba amma la yasih sifa ce ta ibada ko ta mu'amala bai inganta ba zai iya halatta ka yi amma kuma bai inganta ba idan ka yi wannan ibadar ba ta inganta ba an fahimta abin nan kamar yanzu galiban abubuwan da aka kore aka kore ingancinsu galiban abubuwan da aka kore ingancinsu to za ka ga halarci ma yana bibitta ba amma wani lokaci sukan zamanto daban yanzu kamar mutum a abin nan kamar mutum ya zamanto kan cewar ya yi alwala da ruwa wanda yake abin nan da ruwa wanda yake musta'amal to kaga a wajen malaman da suke ganin da alwar tasa bata inganta ba kaga za su za a sifanta shi da nafiyus sihha amma a wajen wanda amma kuma asali aiki ne wanda yake ya juz hmm? in mutum ya haka ba saboye ba hmm? ba saboye ba amma sai dai kuma an kore masa inganci a cikin shari'a to malam tambayar ka ta karshe saboda lokaci a irin wannan bai riga ya cakuɗa ba dan abin nan wannan baya daga cikin wannan tagayyurul abin nan mulasaka ne wato haduwa da juna kamar yana kan saman ruwan tunda watakila idan ka kwashe idan ka kwashe ruwan daga sama ko ka dan tsiyaye za ka ga sauran ruwan yana da kyau eh subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu